تفضل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 to alhamdulillah yau Allah ya kawo mu uku ga watan ramadan shekara 1441 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar da ke daidai da 26 26 ga watan april shekara 2020 shekara ta miladiya to <clears throat> har yanzu dai muna cikin wannan sura suratu tauba wadda yake sura ana kiranta al-fadiha domin ta zo ta tona asirin munafukai kuma wato duk cikin addinai ba addinin da ya ce zai tsaya ya tunkari munafukai domin kasu gurɓata shi kamar addinin musulunci to yau muna aya tamanin 80 lahum ya muhammad wato kai neman musu gafara aula ta istagfir lahum ko ko kakka neman musu gafara wato ce wannan ce takhil lahu fil istighfar wannan Allah ya ba annabi zabi ko ya musu istighfari wa tarkihi ko ya bashi qala sallallahu alaihi wa sallam inni khayyartu lokacin da aka so kan mishi da wannan aya yace lalle Allah ya bani zabi yani fil istighfar Allah ya bani zabi da in yi istighfari rawahul bukhari in tastaghfir lahum 70 maratan lan yaghfir Allah lahum sai Allah kuma yace inda zaka neman musu gafara su 70 to Allah ba zai taba gafarta musu ba wayannan munafikan nan ƙilal al murad bisab'in da ake nufi da sab'in na almubalaga wato yawa fi kasratul istighfar ko kai istighfari mai yawa wa fil bukhari hadith law a'lamu anni law zidtu ala sab'in ghafara lahum lazidtu alaiha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan da aka ruwaito daga Abdullah bin Umar cewa annabi ya ce da ya san cewa in zai kara wani abu akan saba'in nan kuma Allah zai gafarta musu da Allah ya ce da na kara kan saba'in wa qila al murad ana cewa kuma a'a ana nufi e ko da yi musu saba'in wato saba'in din ba wai yawan shi ba da hadithihi domin hadisin wannan shi ma din nan wa wasa azidu ala saba'ina cewa zai kara akan saba'in fa bayyana lahu hasmul maghfira bi aya amma sai daga baya bayyana ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko da yake an bashi zabi kuma cewa ko da yayi saba'in ba za ka karba ba sai da aka saukar da aya sawa'un alaihim astagfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allah lahum da aka saukar da wannan cewa daidai ne ko ka neman musu istighfar ko ka neman musu gafara ko baka neman musu gafara ba Allah ba zai taba gafarta musu ba domin shi Allah inna Allah la yahdi al-qawmal fasiqin dhalika bi annahum me yasa haka Allah ba zai taɓa gafarta musu har abada ba zalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi wannan ko ya kasance ne domin sun kafirta da Allah da kuma manzon shi wallahu la yahdi al fasiqin kuma Allah bai shirya da mutane waɗanda suke fasikai wa hadha dalilun ala anna al-istihza'u bi ahli din kufur wannan wannan dalili ne cewa duk wanda ya izgili ko ya wulakanta ko wani abu na dariya ga mutanen addini wannan kafirci ne wallahu la yaghfiru an yushraka bihi kuma Allah bai gafartawa in an hada an yi tarayya da shi a wani abu nashi wayan yantaqilu siyaq maratan ukhra ila alhadith an almutakhallifin an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati tabuk faqal yanzu kuma bayan an gama da irin sanfi sanfi na munafukai da kuma abinda Allah ya musu wa'adi yanzu ayoyi za su zo su koma na ba da labarin waɗanda suka zauna suka kibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati tabuk yakin da yi tabuk kuma yakin tabuk dinnan shine gazwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta ƙarshe ana kiranta gazwatul usri domin ta zo ne cikin tsananin zafi ga shi kuma rashin <clears throat> ga talauci ga kuma nisan wuri wannan allah ya kawo wannan yaƙi ne don ya jaraban munafukai tunda aka buɗe makka shi shikenan munafukai suka yi yawa cikin musulunci amma kafin fat ba munafukai domin yaƙi ne da larabawa amma da aka samu budi aka samu daula aka fara samun ganima aka fara samun zakka to munafikai shikenan suka shigo sai Allah ya kawo wannan yaƙi don ya bayyana munafikai da wanda yake ba munafikai ba hikiman nan shine domin annabi sallallahu alaihi wasallam ajalin sha kusa sai Allah ya kawo wannan yaƙin domin me domin su sahabban masu imanin su gane munafikai a cikinsu don a kula kada a ba wa'annan munafukai mulki domin an ba su mulki ta haka ne za su juya addinin nan su gurɓata shi sai Allah ya fito da wannan yaƙi wannan kuma shine yaƙin farko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai fita da shi daga yaƙin larabawa ya koma za a yaƙi mutanen romawa aka yi wannan shiri annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi kuwa cikin mutane da arabu wato larabawan daji aka kira aka taro domin su ma an ji labarin cewa roma sun yi taro taron sun yi gangamin sojoji an ce fiye da mutum dubu arba'in saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya tattara waɗanda suka musulunta mutanen madina da mutanen maka da mutanen yaman duka da aka bi cewa za a je wannan yaƙi to wannan yaƙin da yake ya zo cikin wahala da tsanani da kishi. sai aka fara samun wa'insu tun daga jin labarin za a yi wannan yaƙi suka ce a su suna ganin wahala ne su wani na ganin fitina ne wani yana ganin kowa ya zo da uzurin shi wa'insu kuma ba su da uzuri to shi ne yanzu allah zai kawo mana bayanin wa'annan munafukai da siffofinsu da yadda kuma aka kare su a wannan yaƙi mai muhimmanci a addinin musulunci to sai Allah ya fara gaya muna halin su farihal mukhallafuna nan da suka ja baya ko ko nan da aka bari a baya suna farin ciki an tabuk aka bar su a baya ba su bi annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa yakin tabuk suna farin ciki bi maqadihim suna farin ciki da zaman su a gida ay bi qu'udihim khilafa ay ba'da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa karihu an jahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah kuma sun kyamaci da su zo su yi jihadi da dukiyarsu da da rayukansu tafarkin Allah wa qalu me suka ce ai qala ba'duhum li ba'd tsakanin suna magana suka ce wa juna la tanfiru ai la takhruju ila jihad kada ku tafi wannan jihadin fil da cikin wannan zafin tsananin zafi to kai manzo ka gaya musu naru jahannama ashaddu harra wutar jahannama ta fi tsananin zafi a kan zafin yanayi na ƙasan wato hamada minar tabuk wato daga zafi hanyar tabuk fa'aula an yi yattaquha bai tarki takhallufi saboda ka fi cancanta da su bar wato eh, su kare kansu daga wutar jahannama da barin ƙin zuwa wannan yaƙi wato su zama suna cikin wanda za a bari a baya law kanu yafqahuna amma wannan da ya kasance suna fahimta yani na zalika ma ta takhallafu da sun kasance haka ba za su ja baya ba a basu a baya falyadhaku falyadhaku qalilan to tunda suna cikin farin ciki haku kalilan su dariya su dariya amma dan lokaci kaɗan fi duniya a duniya wali yabku kuma lalle za su yi za su yi kuka fil akhirati a ranar wato ranar karshe za su yi kuka kathiran mai yawa jaza'an bima kanu yaksubun wato sakamakon abin da ya kasance suna aikatawa wannan habar an halihin bi sigatil amr ko da yake ce fal yadhaku su yi dariya na umarni amma ana nufin uh, wato labari ne ake bamu su yi dariya a wannan duniya kalilan domin duk rayuwar duniya duk yanda yake kalil kaɗan ne sannan rayuwar lahira ita ce rayuwa kuma ita ce mai dawoma kuma za su yi kuka mai yawa domin sun bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun bashi suna neman daɗin duniya sun bashi ya fita ya je jihadi ba tare da bin shi ba saboda haka duk sahabin da ya ƙibin annabi sallallahu alaihi wasallam jihadi da gangan wannan an yanke kawai munafiki ne Allah ya shirar da mu fa in raj'aka fa in raj'aka Allah ila qa'ifatin minhum fastadhanuka lil khuruj fa qul lan takhruju ma'i abadan to sai Allah ya ga manzon shi fa in raj'aka raddaka Allah in Allah ya dawo da kai daga wannan yaƙi min Tabuk daga wato garin Tabuk yaƙin shi ila ta'ifatin minhu zuwa ga wani bangare na cikin wayannan wata jama'a ta cikin wayannan munafikai mimman takhallafa bil madinati min al munafiqin ga wayanda ke an basu baya a Madina daga cikin munafikai in ka zo ka dawo musu Allah ke gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam fasta'dhinuka lil khuruj wani lokaci kuma in za a je wani jihadi sai suka zo suna neman izinin ka ka bar su su biyo ka ji jihadin nan ma'aka ila gazwatin ukhra suka zo suna neman izini to ba mu je wancan ba amma muna so wannan gazwa <coughs> da za a je a saka mu a je da ku qul fa qul Allah ya ce to ka gaya musu lan takhruju ma'i abadan ba za ku taba fita tare da ni ba abada wannan wato tsoratarwa ne kuma da gaya musu cewa an yi hushi da su abadan kuma munafukai ne wannan ya nuna ba za su taba imani ba walan tuqatilu ma'i aduwan hakanan ba za ku taba har abada ku yi yaƙin wani tare da ku ba za ku yaƙi tare da ni wani maƙina ba innakum tun bil qu'udi awwal marra ai farkon lokaci da aka ce ku fito lokacin yakin tabu baka fito ba wannan farkon lokacin baka fito ba dan ka eh, munafici ku to haka nan ba za ku sake ba faq'udu ma'al khalifin saboda ku kuje ku zauna tare da wayanda ake bari gida a baya na wanda ake bari a gida an gazwi daga yaki minan nisa'i wasu biyan na mata da wato kananan yara wa ghairihim da masu rauni wa hadha bil muqata'ati anhum to wannan aya ta nuna a yanki daga gare su fi ba'di a'mal a wasu ayyuka mimma yu'addi ila naqsi fi fi fi umur al amma abinda ke kaiwa ga a samu naqasi al'amari na na wanda ya <coughs> wato am wanda muqata an yanki yanzu an ce kas sake bi annabi sallallahu a jihadi kai amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qat'i kulli shafaqatin anhum daga baya kuma annabi ya umarni cewa a yanke duk wani abu na tausayi daga gare su wayannan munafiki wa qad wa kana qad salla annabi sallallahu alaihi wasallam ala ala ibn ubay fa qala lahu allah to bayan haka kafin a yanke tausayin su akwai abdullahi ibn ubay ibn ubay ibn salul annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya mutu bayan ya dawo daga yakin tabuk ya mishi sallah ya mishi sallah domin ɗan shi ya nemi wannan ah, alfarma shine Allah ya ce musu wala tusalli wala tusalli shi wancan da aka mai sallah sai Allah ya yi ma annabi wahayi ya ce wala tusalli ala ahadin ta abadan kada ka yi sallah akan ɗaya daga cikin nan munafukan da suka ƙi bin ka jihadi in sun mutu har abada wala ta kuma ala kabari hakanan nan kaka tsaya a kabarin shi lidafni don ka uh, mishi addu'a ko ka rufe shi au ziyara ko ziyaran kabarin su innahum kafaru billahi wa rasulihi domin ko su sun kafirta da Allah da manzon shi wa matu wa hum fasiqun haka suka mutu a cikin wannan hali suna fasikai wato suna bijirewa Allah yani kafiruna sun mutu kafirai fa fi hadith hadith ibn Umar an ruwaito daga ibn Umar radiyallahu anhuma wato Allah ya da shi da mahaifin nashi innahu lamma tufi Abdullah ibn Ubay lokacin da abdullahi bin ubai wato mahaifin shi ya rasu a tabnahu abdullahi dan shi abdullahi ya zo ila Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga manzon Allah fasalahu an yutiyahu qamisahu liyakaffinahu yace manzo Allah ina son ka bani tufanka ina so rufe eh, mahaifin mahaifin shi Allah mahaifin shi munafiki ne wa fihi wa an wa an yusalli alaihi kuma ya nemi annabi ya mishi sallah fa'atahu qamisahu wa salla alaihi saboda haka annabi ya ci maganan dan shi dan mumuni ne saboda haka sai ya bashi wannan tufa kuma annabi ya mai sallah ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تطيبا لقلب ابنه دومين النبي ياي haka ne domin ya dadadawa wato ran wannan shi dan shi Abdullahi fa innahu kana min fudla'i sahaba domin yana cikin sahabban shi masu falala wa asdaqahum islaman wanda kuma ya nuna gaskiya mafi wanda suka nuna gaskiya a musuluncin su wa aktharuhum ibada kuma suka fi yawan ibada wa ashrahum sadaran wanda kuma Allah ya buɗe eh, zuciyarsu da son musulunci wa yi ruwa an ruwaito cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam ta kallama fima fima ko fima fa'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana me yasa yi wannan me yasa yi ma wannan Abdullahi bin Ubay me yasa mishi sallah bayan an san munafiki ne yana cikin wayanda suka kibin shi yakin Tabuk tunda Allah ya bayyana su kuma me yasa ya bada tufan shi qala fa'ala fa'ala bi abdullahi bin ubay me annabi ya yi magana me yasa ya aikata abin da ya da abdullahi bin ubay fa qala sallallahu alaihi wasallam ma yughni anhu qamisi wala salati min allah ba wani abun da zai wadatar mishi wannan tufan nan da na bashi da wannan sallah ba za ta amfanar da shi komai daga Allah ba wallahi inni kuntu arju ni na haka ne domin ina fata an yuslima bihi alfin min qaumihi ina fata mutum dubu za su musulunta daga mutanen shi wai ruwa annahu aslama alfin haka kuma an ce an ruwaito wajen mutum dubu min kawamihi daga mutanen abdullahi bin ubai suka musulunta lamma ra'ahu ya tabarraku bi qamis da suka ga dan shi yana samun albarka da wannan wato rigar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shi qala ta'ala wala tu'jibuka wala to an Allah ya ce wala tu'jibuka amwaluhum kada dukiyarsu wa auladuhum da 'ya'yansu su baka sha'awa wato ana ga annabi sallallahu alaihi wasallam inna ma yuridu Allahu an yu'adhibahum biha Allah ya basu wannan dukiya da wannan zuriya 'ya'ya masu yawa ne domin Allah na so ya azabtar da su da ita fi dunya wa tazhaqa yani takhruju anfusuhum hakanan kuma ransu ta fita wa hum kafirun wato su wahala haka mun rai zai fita suna cikin kafirci saboda kin Allah ya ba mutum dukiya ya ba shi ya shi duk abin da ake bayarwa amma bai da imani to Allah zai azabta shi da wannan yaron zai azabta shi da wannan dukiya yani kurrat hadhihi al-aya an maimaita wannan aya ma taghyirin fi hada tare da dan bambanci a cikin lafazin ta tanbihan domin a kara faɗakar da mutane ala anna al ashiya mafi tsananin abubuwa jazban lil qulubi wanda suka fi jawo wato zuciya na son su wal khawatir hakanan tunanin mutum shi na galibi a amwali wa aulad mutum ya zama ya shagala da dukiya da kuma yaya wa ma kana zalika yajibu a a abin da ya kasance haka abin da zai jaye hankalinka kuma ya ɗaure zuciyarka da son shi to lalle ya kamata ya wajaba a yi ma mutum gargadi minhu daga gare shi marratan ba da marra lokaci bayan lokaci a tunatar da kai fa nan dukiya da yara fa wannan fa jarabawa ce ta Allah kada zuciyarka ta ta'allaku da su haka mance da addininka wa tanbihan ala anna aduwallahi yuqata kuma wannan tanbihi ne cewa duk wani makin Allah ana yanke mishi wala yubali bimma indahu ba kula da abin da yake tare da shi min al-aulad wal amwal ba ruwan komai kudin shi komai 'ya'yan shi to ba kula da shi in dai ya zama makin Allah to a yanke mishi fa in kana auladuhu salihin amma in ƴaƴan suka kasance salihai fa ni'immahum to wannan ni'ima ce wa illa fahim min min jumlati a'da illa amma in ya kasance ba salihai bane to sun kasance su ma suna cikin jimilan maƙiyan Allah wala siyama wa qad bayyana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna sababa mudaratihi haddi ma bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna sababin da yi ma wannan wato abdullahi eh, abdullahi ya mishi mudaratihi wato ya sassabta a cikin al'amarin shi li'ubai a kan liubai inna ma li atba'ihi domin mabiyan shi ne na kana yardu an yadkhula alfun minhum fil islam domin Allah na fatan mutanen wannan Abdullahi bin Ubay da yake su ma suna nan cikin shirkin su yana fata in ya girmama shugabansu to mabiyan za su ji daɗin dawowa cikin uh, su shigo cikin musulunci bizalika al'amal da wannan aikin da annabi ya yi na sai mishi likafani da rigar shi da kuma mishi sallah wa kad hasala kuma lalle irin wannan ya faru fa hadha khususiyatin minhu wannan khususiya ce ta annabi domin yana fatan wani abu ne wanda yake zai faru alaihi afdalus salatu wassalam wanda yake eh, aminci da tsira da yafi falala ya zama a kan shi nan mala yana nuna cewa bai halatta kuma bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya ce kada a mai sallah wanda Allah ya ce a yanke musu mutum ya ce a to ai gashi annabi yayi wa Abdullahi bin eh, Ubay bin Salul kuma gashi an san munafiki ne ya tabbata kuma dan wuta ne kuma annabi ya mishi wannan ba hujja bane khususiya ce ta annabi me yasa domin Allah ya nuna ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana fatan mutanen shi in sun ga wannan karamci za su dauki addini amma bai halatta wanda kafircin shi bayyana a mai sallah bai halatta a mai addu'a bai halatta a neman mishi istighfari sannan yuqata ana yanke shi mutuna fa mutanen musulmai ne suna tare da musulmai amma kafircin su ya bayyana sai aka ci yanke musu kada yi sallah da su kada yi komai da su suna cikin musulmai shi abdullahi bin ubay ya ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadun rasulullah ya faɗi haka yana sallah yana azumi yana komai amma munafiki ne a zuciya ta yaya munafincin shi zo Allah ya jaraba su da yakin tabuk yaki mai tsanani mai wahala wanda yake sai imani kaɗai zai iya ka fita da shi ne Allah ya bayyana shi sai munafincin shi ya bayyana shi nan ashe in musulmi ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah kuma kafircin shi ya bayyana yuqata ana yanke mishi ba mi sallah ba mai istighfari ba a komai da shi in ya yanka ba a cin shi za a mai mu'amala mu'amalan kafuri banda haddi sai an yanke mai hukunci a kotu kamar yadda Allah annabi ya nuna mana da wannan munafikai to a wannan zamani mutum wani yana yin abu a jahilce bai sani ba da zai fitar da shi musulunci to in ya je wa'azi ya bari ya dawo in ba haka ba ko da yake wani zamani ya zo ba mu iya daukan doka a hannun shi amma ba shi ne wai mutum ya tsira ba misali Allah ya ce a yanke hannu wa sariq wa sariq qatu faqahu ma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah namijin eh, mai sata barawo da barawo ne a yanke hannunsu Allah ya ce a yanke hannunsu to in ba mu iya yanke hannunsu ba shin wannan satar da mutum ya yi yana ji ya tsira wurin Allah bai tsira ba Allah ya ce a jefi majinaci wanda yake muhsan ya taba aure to mutum ya ji na ta zinan shi yana ji ya tsira me yasa a domin ba wata hukuma da za ta sa za ta yi haddi bai tsira ba da ma an mishi haddi a duniya to da Allah ba zai azabta shi da wannan ba a ranar tashin kiyama domin duk wani daɗin duniya kaɗan ne kuma duk wata azaba ta lahira ba ta da mai dawwama ce ashe har gara a maka haddi a duniya da abaka ka je ka hadu da Allah da wayannan zunuban to haka munafiki yanzu munafikin da yake kafircin shi ya bayyana ko da yake yanzu ba iya tilasta shi wani abu wani ma zai iya bayyanawa to wannan bayyanawan da yi kalmar shahada shi da ibada shi da sallar shi da hajjin shi da umrar shi duk aikin ibadan shi dukkan su ba su hana ya zama kafiri domin ya yi wani abu na kafarci misali wanda ya ce akwai wani wanda ya san gaibu gobe abun da zai faru wanda ya ce ya imani ya yadda akwai wanda ya san abun da zai faru gobe wannan kafuri ne domin ba wanda ya san gaibu sai Allah shi kadai qul la ya'lamu ma fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah ba wanda ya san gaibu wannan corona din nan wani shugaban ƙasar amerika ke cewa kaga ta zo muna bagatatan ba wanda ya tsammani za ta zo ya taba tsammani za a kulle duniya wannan shekara ba wanda ya tsammani sabo shekara ga yan buki ake ta yi ana ta jefa uh, fitillu ana ta murna ana ta albazarci gashi yanzu duniya tsit ba wanda ya gani sai Allah wayannan makaryatan nan masu cewa mun gani mun gani bishin gashi na, duk Allah ya karyata su cikin irin makaryatan nan hade na nasara wani ya ce ai march karshenta 27 komai zai bace domin jahili ne yana tsammanin abu zai kare sai gashi yanzu muna april mutanen shi ke caji ka ce muna 27 abu zai kare gashi nan muna nan kuma allah kaɗai ya san lokacin da zai ɗauki wannan abu ba wanda ya san gaibu sai allah to duk wanda ya imanin wani ya san gaibu shi wannan kafiri ne komai sallar da yi komai azumin da yi komai abin da yi kafirci ne sai to balle wanda ya je wurin boka annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ata kahinan wa saddaqa bima qala faqad kafara bima unzila ala muhammad duk wanda ya je ma boka kuma ya yadda da abin da bokan ne ya faɗa yadda kawai to ya kafirta da abin da aka sauka ma annabi domin ba wanda ya san gaibu sai Allah to mutanen mu nawa shugabannin mu nawa ke zuwa wurin masu sihiri da bokaye nawa matan mu nawa ke zuwa attajirai nawa ke zuwa wurin bokaye ko neman wani abu ko a gaya musu gaibu duk wannan kafirci ne to mutum ya san wanda yake wannan in bai tuba ba duk hajjin shi da umarar shi da ibadar shi bai mai da shi musulmi ba yana nan kafirin shi ɗaya daga cikin abubuwa kenan duk wanda yake istigata da wani duk wanda ke neman agaji daga wani domin Allah ce iyaka na abudu wa iyaka nasta'in kai kaɗai muke neman taimako nan muke bauta kuma kai kaɗai muke neman taimako duk wanda ya istighatha ya nemi taimakon ba taimako jibilli ba na ɗabi'a ni komin wancan ba shi ake nufi ba kana neman albarka kana neman sa'a kana neman kariya wa annahu kana eh, <clears throat> rijalun min al-insi ya'udhu bi rijalun min al-jinni fazaduhum rahaqa neman tsari kana neman ka kira wani waliyi ko ka kira wani annabi ko wani mala'iki ko ma menene ka kira shi neman tsari to wannan kafirci ne kai tsaye ga babin kafirci da yawa musulmai na yi ko da yake yanzu ba mu iya tsawata musu amma abin da muke so mu gaya muku cewa kalmar ka ta illallah ba za ta tsirar da kai ba kafirci ne domin ga sunan ga sunan sun yi kalmar la ilaha illallah muhammadun rasulullah sun yi sallah sun ba da zakka sun yi komai amma Allah ya bayyana munafukai ne yanzu aka ce annabi kada ka yi ma ɗaya daga cikinsu ya mutu kada ka yi mishi sallah Allah shirya da mu to bismillah to su wayannan munafikai wa idza unzila sura in an sauka da wata sura ta ta'ifatun min alquran wani bangare daga cikin alqurani an cewa mai ai bi an aminu billahi wa jahidu ma'a rasulihi ku yi imani da Allah kuma ku yi jihadi tare da manzon shi ista'azanaka ulul taul wato masu dogon hannu ko ko masu dukiya sai su neman izini zawil zina masu arziki wal qudra masu kuma karfi sai su suna neman izini cewa ba za su iya fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ah, minhum daga cikin wayannan munafikai ay minal munafiqina wa qalu dharna nakum ma'al qa'idin ka ban mu zama tare da masu zama mana ka ban mu zauna <coughs> to ba su yin jihadi fi sabilillahi haka mutum kuma zai gane kullum aka ce a imani da Allah kuma a zo a yi jihadi da annabi za ka suna neman wani uzuri ku zo a gina masallaci ku zo a yi makaranta ku zo a taimaka wa musulmai ku zo a yi kaza uzuri amma da wani taro ne nasu can na al'amarin su duniya za ka ji biliyoyi suna fitowa da wannan annoba ta zo sai kawai in kajin can biliyan ɗaya can biliyan biyu can biliyan na wayan na mutanen kuna da wannan kuɗin ne mutanen kuma ke cikin wahala mutanen ku ke cikin wahala daga wanda bai da lafiya daga wanda bai iya biyan kuɗin makaranta daga wanda yunwa ta dame shi daga wanda yana kuna da wayannan biliyoyi a jikinku ba ku yi fi sabilillahi Allah ya shirar da mu saboda haka wanda Allah ya ba kuɗi kuma Allah ya taimake shi akan kuɗin nan babu kuma mutum mujahidi kamar shi shi yasa Usman bin Affan da wannan yakin da za a yi na gazuwa gazuwa ta uh, usra ya kawo an ce raƙuma wajen 300 da dinari wajen dubu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Uthman bayan wannan abin nan da yi to ba wani abu da zai yi nan gaba ma ya cutar da shi domin shi kaɗai duke shi gaba ɗaya ko da yake Allah ya shi da arziki saboda ka mai arziki in Allah ya baka kuɗi ya baka makamin da bai ba wani ba in ka kashe shi fi sabilillahi Allah ya waita mana irin su rabu bi an yaku To tu'radu bi an yakunu ma'al khawalif wayannan munafukan nan da suka ce da aka ce musu imani da Allah su jihadi tare da manzon shi suka zo suna ba da izini eh, suna neman uzuri radu sun yadda bi an yakunu ma'al khawalif sun yadda da su zauna tare da wanda ake bari baya khalafa khawalif wanda ake bari baya jam'i khalifa ai an-nisa'il lati yukhlafna matan da ake bari baya fil buyuta a gidaje duna an yash'aru ma fi hadhihi alqa'da ba tare da su wayannan munafukan suna jin abin da ke cikin zaman nan dalila na wulakanci na zama eh, min sigarin wa hawan na kaskanci da kuma wato da kaskanci ah, wato bi ala qulubihim hakanan kuma Allah sai shafe ko koyi hatimi akan zukatansu fahim la yafqahuna ba su fahimci cewa fa maza gashi nan sun fita za a je a yi daga maza sun fita kai kuma an baka a gida tare da yara da mata da gajiyayyu ai wannan wulakanci ne inda sun sani min sigharin hawan wannan wannan kaskanci ne kuma da wulakanci amma eh, fahim la yafqahun ba sa fahimtar haka alkhair wannan alherin da ke ciki walau kanu yafqahuna la adraku ma fi jihad da sun san da sun riski abin da yake cikin jihadi min quwwatin wa karamatin wa baqa'i karim da sun san cewa jihad fa yana kunshe da wani abu na karfi da karamci da kuma Biƙa'u karimin da zama mutum ya ci gaba cikin karamci wa ma fi da kuma sun sa abin da yake na tsayawa da ƙin bin eh, fita jihadi min da'afin wa mahanatin wa fana'i zamimin da sun san kuma abin da yake ciki na rauni wa mahana da wulaƙanci da kuma lalacewa azzami wanda ake zargi lakin rasul

amma dai annabi da kuma wayanda suka yi imani tare da shi a ashabun nufusul karima masu wato rayuka ko zuciya mai karamci allah alladhina tahammalu takalifil aqida wanda suka dauki nauyin abun da aqida wato imani yake bukatan su su mene jahadu bi amwalihim wa anfusihim su suna yin jihadi ko ko sun yi jihadi da dukiyarsu da kuma rayukansu wa'adu wajibul iman suka wato aiwatar da wajibi na imanin su wa amilu rif'a kuma suka yi aiki domin su samu ɗaukaka allati la tanalu bil qu'ud wadda ke ba a samun wannan ɗaukaka da zama wa ulaika lahumul khairat wa'annan fa suna da wa'ansu alherori masu yawa fi dunya wal akhirah duniya da lahira fi dunya lahum izza wal ghanimati wa kalimatul ulya a duniya fa suna da izza wato suna da ɗaukaka suna da ganima kuma suna da kalma wadda yake ita ce a saman duka kalmomi wa fil akhirah amma a ƙarshen lahira fa lahumul jazaa'ul aufa za a cika musu wato za a ba su sakamako sakamako wanda ake cika shi wato Allah ba zai rage musu komai ba wa ridwanu min Allah da kuma wani yarda daga Allah wannan yardan ma ya fi aljanna wa ulaika humul muflihun wa innan sune masu cin nasara alfaizuna to nan da Allah ya ce lakin rasul wallazina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim ka sani fa da Allah ya ce imani da sha'i jihadi da manzon shi sai munafikai suka ce a'a suna kawo uzuri kowa da nashi uzurin kin fita jihadi to an Allah ya ce mana to ku sani shi manzo da mutanen da suka imani da shi sun jihadin nan jahadu bi amwalihim wa anfusihim sun yi dukiyarsu da da rayukansu kuma Allah ya musu alkawali suna da abubuwa na alheri tun duniya kafin lahira kuma su ne waɗanda suka ci nasara wannan ya nuna kenan ta kowace siffa da dole dole mai imani sai wannan jihadi mai jihadi li ila'i kalimatullah an ta kona kalimatullah ya shi shine kullun kalma Allah ta zama ita ce a sama kullun cikin jihadi ake ko me kake yi ah, ko wannan tafsirin da muke yi da wayan da kuka ɗauki nauyin wannan abu na yaɗa shi da kokarin lurar da mutane duk wannan jihadi ne fi sabilillah domin kuna kokari ne kada a hure wuta Allah wuta Allah ta ci gaba da gaba saboda haka duk wanda ke yin wannan abu kuma ya ihtasaba yana neman lada wurin Allah yana cikin masu jihadi zai zo ran tashin kiyama yana da khairat alheri da yawa duniya da lahira ah, saboda haka bai yiwa musulmi mutum ya ce gashi shi kawai yana duniya yana jin daɗi baya tunanin taimakawa addinin Allah baya tunanin taimakawa sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi tsammani wannan ba munafunci bane domin in annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma wanda suka bi shi sun yi wannan jihadi jahadu sun yi to kai ma dole sai ka yi kuma ƙarshen ya ce wa ula'ika humul muflihun wayannan su ne masu cin nasara saboda haka in kana so ka ci nasara tufa dole dole kai ma sai ka kawo naka gudunmuwa ko ya yake ko kaɗan ne sai ka kawo naka gudunmuwa na ganin cewa kalmar Allah ta samu ɗaukaka akan duk wata kalma kuma an samu nasara kuma an isar da wannan Eh, manzanci Allah ya taimake mu gaba daya adallahu adallahu lahum jannatin tajri min tahtiha to bayan Allah ya ce ulaika humul muflihun kuma ya ce addallahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah kuma ya musu a'adda ya ya musu tattali ya musu ya musu wa'adi zai ba su yansu wato gonaki karkashin su wasu korami suna gudana khalidi na fiha suna masu dawwama a cikin wayannan gonaki zalikal fawzul azim wannan fa Allah da kanshi ke cewa wannan shine cin nasara babban cin nasara in wannan shine fazul azim inda rabbina to mu mu ai ba wani abu da zai iya wasafa shi domin aka aka ce a cikin aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba kunne ma bai taba ji ba Allah kaɗai san abin da ke ciki to Allah ke ce maka fa in in ka yi wannan jihadi fi sabilihi to kana da wani abu da Allah ya shirye tattali na gonaki ga su karkashin eh, su koramu suna gudu kuma gashi dawwama cikin ta har abada Allah ya ce wannan nan fa shine tsira mai girma thumma shar'a fi bayani ahwalil munafiqin to yanzu za a yi mana bayanin munafiqai munafiqi al-a'rab a'rab sune larabawan larabawan daji wanda ba sa cikin ba mutanen gari ba badawu ba kuma mutanen ƙauye ba wanda suke cikin sahara ba da zikir ahwali munafikin madina bayan an yi bayanin munafukan da ke cikin gari cikin madina to faqal كذبوا sai Allah ya ce wajen ja'al masu neman uzuri min al-a'rabi ya'ani bi idgham at-ta'i fil asli fi zali ay al-muta'adhdhiruna maimakon a ce sai Allah ya idgham at-ta' fil asl bi ma'ana al-ma'dhurina wa quri'a bihi min al-a'rab masu neman uzuri daga mutanen daji domin da za a je wannan yakin tabuk sai da aka yi kuwa aka yi shela cikin larabawa dukansu garuruka manyan garuruka irin su yamen su bahrain duka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku zo ku taru tunda dai an musulunta an buɗe makka kowa ya musulunta domin Allah ya gaya ma annabi idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja bayan buɗe makka duk laraba suka musulunta sai dai munafiki wanda yayi don ganima ko don ina jin tsoro hukuma aka yi kuwa cewa duka larabawa arab ku zo za a je yakin bani asfar wato mutanen romawa kuma mutanen roma an san su da tsari da ilimi eh, da mulki mulkin romawa da ana cewa in roma ta faɗi to duniya ta lalace don ƙarfinsu da tsarinsu kamar yadda muke gani amerika da rasha kenan da china yanzu haka suke to wayannan arab ɗin da aka kira su ku zo ku zo ai jihadi ja al-ma'dhiruna sai ga su masu neman uzuri suka zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam yani jam'u arabi wa hum sukkanul badiyati ja'u ila nabi wanda suke zaune a badiya wato a can daji suka zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam liyu'zana lahum domin ya basu suna da uzuri ina da raƙuma can ko ina da wannan kaza fil uqud da cewa su su zauna li'udhrihim fa adina lahu manzo Allah kuma da kowane arabi yazo sai ce to shikenan tunda baka iya zuwa shikenan wa adina lahu wa qa'ada alladhina kadhabu Allah wa rasulahu saboda haka wayannan da suka karyata Allah da manzon shi suka zauna fi iddi'il imani suna me yasa aka ce suka karyata Allah da domin suna kirarin cewa suna da imani min munafiqil arab anil maji'i lil i'tizar وقعد الذين كذبوا الله ورسوله في ادعاء الايمان من منافق العرب عن المجيء للعذاب akwai inda kuma qa'ada suka zauna ko zuwa ma su nemi uzurin basu yi ba sai sibul ladina kafaru minhum azabun alim to lalle azaba mai radadi zata ta shafi wa'anda suka kafirta daga mutanen arab din nan laisa to sai Allah ce laisa ala du'afa amma babu laifi akan masu rauni kashiyo kamar mutane wanda suka tsufa wala alal marda hakanan babu laifi akan wa'anda suke suke da ci wato suke rashin lafiya kal'ama wazzamani wazzamni hakanan wa'anda suke makafi wanda ke da ciwo wanda yake mai dadewa kamar mutane masu diabetes masu hypertension ciwo dai wanda ke lazimta mutum muzmin wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna haka nan babu laifi akan wayanda ke gasu da lafiya amma ba su samun abin da za su bayar yunfiquna fi jihadi su kawo ayi jihadi da shi haraj to ba su laifi ithim fi takhallufi anhu ba su da laifi da yake suka ki bin annabi sallallahu alaihi wasallam amma da sharadi idza nasahu lillahi wa rasulihi in suka yi wa Allah da manzon shi nasiha fi hali qu'udihim a lokacin da suka zauna ba su fito ba bi adami irjafi wa tasbiti bi ta'ati wanda suka ki fitowa su fito da dawaki aje a yaki kuma da zaman su akan yin bin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ta'ad da shi ma alal muhsinina babu akan masu kyautatawa zalika babu akan su masu kyautatawa da wancan min sabil ta wani hanya tariqil mu'akhadha wata hanyar da za a kama su wallahu ghafurur rahim Allah mai yawan gafarta lahum ga zuwa gare su ne rahimun bihim kuma mai jinkai gare su tausi'a fi zalika domin Allah ya musu yalwa a cikin wannan wanda yake da'ifi bai da karfi wanda yake bai da lafiya wanda yake kuma bai da abin da zai ciyar fi sabilillahi bai da haraj bai da laifi amma me in sun yi wa Allah in sun yi nasiha domin Allah da manzon shi kuma akan masu kyautatawa ba su da wata hanya sai ita to Allah zai gafarta musu kuma Allah mai jin ne wala ala alladhina idza ma atawka wala ala alladhina idza wala alallazina iza ma atawka litahmilahum haka hakanan babu laifi akan wa'annan da za su zo suke zuwa maka don ka ɗauke su ma'aka ila gazwe shi bai da abun hawa bai da kuɗi amma ga shi da lafiya faƙiri su suka zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga mu mun zo muna son mu je jihadi amma ba mu da abun hawa kuma wannan tafiya tabuk tsakanin sham da madina rabin hanya wurin nesa ga zafi bai yiwa a tafiya a ƙasa dole sai da kan dabba to nan da suka zo don ka ɗauke su yani eh, ma'aka eh, ilal ghazwi don ka ɗauke su a ji a yakin na wahum sab'atun min al'ansar ansar wa mutane ne guda bakwai wa min bani muqrin batn min mazina wa qila ashabu abi musa to ga maganganu dai an ce ko wayansu <clears throat> daga bani muqrin ne ko ku wani butun daga cikin ashabul abu musa al-ashari sahabi kama fil bukhari sai kai manzo ka ce musu qultu la ajidu ma ahmilukum alaihi ni ban ga abin da zan dauke su ba ba dawaki ba raƙon ba ba abin da za a dauke ku domin dawakin ba su isa ba su kuma ba su da shi ba abin da zan iya daukan ku ku bi mu tawallau jawab idza ai in sarafu to da suka zo suka ce gashi mun kawo kanmu a ɗauke mu za mu je sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ni ban ga abin da zan iya daukan ku akan shi ba tawallau sai suka juya wa a'yunuhum tafiru tasilu min ad-dam wa ga idanunsu tana kwarar wato eh, eh, nan eh, hawaye na kwararowa daga idanunsu min lil bayani ad-dam'a hawaye na huznan suna masu wato bakin ciki li'ajali Allah ya ji ma yunfiqun domin ko ba samu abin da za su yi ciyar ba a wannan jihadi fi hal jihad sun zo suna nema a dauke su ba abin da za a dauke su ba abin da za su ciyar ba komai wa nasahu lillahi wa rasuli suka zo suka ce manzo muna so mu bi ka annabi ya ce ban ga abin da zan iya ɗaukan ku ba sai suka juya idanunsu hawaye na zuba don baƙin cikin cewa ba samu suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam to irin nan su ba su da laifi wanda yake ma'adun bai da yanda zai iya taimaka shi bai da laifi amma zuciyar shi ta so aikin kuma abin da ya mallaka addu'a ya zama kullum yana addu'a yana taimakawa wato kalmar Allah inna masabilu in Allah ya ce inna masabilu ita fa hanya ay at-tariqi lil muaqaba wannan hanya kawai na uquba ah, ko bi anna wa'ata bi innama Allah ya zo da innama anan lil mubalagha domin ya kai iyakan magana fi tawkidi na nuna lalle haka abun zai faru lil has la lil hasri ba an yi innama bane don a ce su kadai a'a don a nuna iyakan wato tabbatar da cewa inna masabilu hanya fa kawai wadda mutum inna masabilu ala alladhina yasta'dhinuka wa hum agniya hanyar azaba kawai tana kan waɗanda suke neman ka ba su uzuri ka ba su izini fit takhallufi da su tsaya baya wa hum agniya suna alhali suna da wadata wannan wadata dukiya da wadatar lafiya radu bi an yakunu ma al khawalifi sun yadda su kasance tare da wanda ake bari a gida baya Wata taba Allahu ala qulubihim saboda ka Allah sai ya shafe akan zukatansu fahum la ya'lamuna Allah ya shafe ba yadda za a yi su sani taqaddama mithluhu an gabata cewa Allah ya shafe akan zukatansu ya'taziruna ilayhi ya'taziruna ya'taziruna ilaikum hakanan dai duk lokacin da kuka dawo sai su ta neman uzuri domin shi munafiki in yaki kullun uzuri kullun yana neman uzuri fi takhallufi na kin fita tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idza raja'tum ilaihim lokacin da za ku dawo zuwa gare su min al-ghazwi daga wannan gazwa qul lahum manzo ka ji gaya musu la ta'taziru ba ma neman uzurin ku kada ku yi wani ku nemi wani uzuri lan nu'mina lakum ba za mu taba imani da ku ba nusaddiqukum ba za mu gaskata ku ba kad nabana Allah min akhbarikum lalle Allah ya ba mu daga cikin labarin ku ay akhbarana bi ahwalikum Allah ya gaya muna halin ku wa sayarallahu amalakum wa rasuluhu thumma turadduna ila yani bil ba'ath ila alim al ghaibi wa shahada lalle Allah ya ba mu labarin ku kuma nan gaba Allah zai ga aikin ku haka nan manzon shi za su ga aikin ku sannan za a mayar da ku zuwa masanin gaibu da wanda kuma abin da ke nan shahada a wata ake gani ai Allah fa bi makuntun kuntum ta'malun sannan Allah zai ba ku labarin abin da kuka kasance kuna aikatawa fa Allah alaihi Allah ya ba ku sakamako a kan shi saboda haka wannan abin da suke yi na tahalluf da uzuri Allah bai karbe shi ba wato ba karban uzurin wayannan munafukai domin Allah ya ba da labarin cewa gashi suna da kuɗi da arziki da komai Allah ya ba su amma suna kyamar su taimaka wurin ɗaukaka karma Allah suna kyaman su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su taimaka mishi a wurin isar da manzancin da aka yi saboda haka Allah ya shafi a zukatansu kuma ba zai karɓi tuba su ba har abada Allah shi da mu ya tsare mu daga munafunci alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam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 Allah muna roƙonka ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka kawar mana da dukkan rigingimu da fitintunu da suke damu kafin nan kuma muna kira ga dukkan wato masu kiran sallah a musamman a wannan lokaci na azumi da mutane suke mutukar bukatuwa su san lokacin sahur da lokacin daina sahur da kuma lokacin da baki yana da kyau masu kiran sallah su kira sallah a daidai wannan lokuta magarba mutum a kira sallah in ka zo hayya alal sala hayya alal fala sai ka ce sallu fi tuku da yake da yawa ba sa jin larabci babu laifi in ka gama ka ce jama'a ku yi sallah a ku jama'a ku yi sallah a ku haka nan da asubahi don mutane san ga lokacin sahur san kuma ga lokacin da su daina yin sahur ga lokacin da ya kamata su yi sallah muna roƙon Allah madaukin sarki ya gaggauta yayi mana wannan bala'i da wannan masifa jiya malam ya yi bayani sosai akan wannan ja'iha wannan masifar ya yi bayani a kai da kuma nau'in nau'i na mutane wanda suke ganin waɗansu suna ganin kamar masifar wasan yara ce sai sun ga mutane suna mutuwa kamar beraye kafin su yadda cewa akwai wannan masifar saboda muna roƙon allah madaukakin sarki ya kawar da hankalin mutane dawo da hankalin mutane su gane cewa wannan abubuwan masifar nan gaskiya ce kuma tana nan tana yaduwa a cikin al'umma